Yayin da jam'iyyar APC ke fama da rigingimu na cikin gida a wasu jihohi a Najeriya, jam'iyyar a jihar Yobe ta ce tana nan daram kuma tsintsiya ki ɗaya, duk da bita da kullun da a cewar jam'iyyar wasu maras kishin jihar ke mata. Mai Malabu ne mai bawa gwamna Ibrahim Gaidan shawara kan harkokin siyasa ne ya bayyana mini haka. a wani hira da ne da shi a damaturu. To alhamdulillah jihar Yobe kamar yadda sauran gurare da kika sani jihar Yobe dama gida ce ta jam'iyyar APC domin tun lokacin da jam'iyyar take ANPP a karkashin shi mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam saboda irin rukon amana da gaskiya da tafiyar da mulki da yake na jihar yobe da gamsuwa da talakawa suka yi a in ka duba a yi a zaben da aka yi na 2011 ya nuna jihar yobe jihar ce ta anpp to haɗin haɗawa kuma yanzu da aka yi gamayya na jam'iyyu kin san gaba aka yi kuma ba baya ba sannan kuma in ka duba tun zuwan apc kafuwarta a jihar yobe zuwa yanzu karuwa da aka samu banda jihar yobe ina tunanin a kusa-kusa nan ba ki samu jihar da majalisanta na jiha duka ɗari bisa ɗari ta jam'iyyar anpp ne ta ci kuma yanzu suna jam'iyyar eh, apc sannan kuma a cikin 'yan majalisar tarayya guda shida da yobe take da shi apc yanzu tana da biyar sannan kuma a cikin sanatoci guda uku na jihar yobe duka uku suna jam'iyyar apc to kaga mu ba mu da wani shakka dadin dadawa jam'iyyar apc ba ta da wani baraka a jihar yobe shugabanta guda daya a karkashin jagorancin alhaji ibrahim gaidan mai malabu ne mai bawa gwamna ibrahim gaidan shawara kan harkokin siyasa to ko mai al'ummomin jihar yobe ke cewa ne sunana ibrahim bala abubakar ina nan da waturu yobe state shi karamin minista na kuɗi Maganar da ya faɗa cewa yobe babu tsaro abin da ya bamu mamaki shine gashi a yobe cikin ikon allah da ƙarfin addu'a an yi zaɓe lafiya sai gashi yau wai shi minista ya fito yana wai good governance tour to da wani irin da rashin tsaro ne shi minista ya fito yake wannan yawon shi da yace yobe babu tsaro to mun muna roƙon shi minista ya daina mana shishigi a cikin gwamnati ya kawo mana tashin hankali da rudani a matsayinsa na minista bai kamata ya huto yana furta irin wannan kalamai yana ina roƙon shi gwamnan mu ya yi haƙuri da irin kalaman da ake masa na batanci. a sunana sale bakoro sabon fegi a nan garin damaturu jihar yobe a nigeria ciyaman na muryar taraka yobe state chapter wanne mataki za ku dauka ganin cewa gashi 'yan siyasa sun fara yawo suna baza ajansu akan cewa za a zaɓe su ko a kungiyance akwai abin da kuke gayawa magoya bayan ku su yi la'akari da shi abin da muke gaya magoya bayan mu shine su yi la'akari da gwamnatin da ta yi musu aiki ba zai yiwu ya zo ya zamanto an baka mukami ka tafi Abuja ko ka tafi kasar waje ka je ka zauna baka san da mutane ba sai zabe ya zo ka dauko kanka ka nuna cewa ai kai dan jiha ne kana so za a zabe ka alhalin ba wani ci gaban da ka kawo wannan jiha din sai dai ci gaban kanka da kanka kin ga irin wayannan ba yan takara bane wanda mu za mu ce matasa da jama'a su goya musu baya al'ummomin jihar Yobe ke yi wa 'yan siyasa hannunka mai sanda sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe najeriya